أعاذنا الله وهجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه عرضا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah da kai wanda ya ƙara raya a cikin wannan yammaci na asabar ashirin a watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida biyu, Allah ya tsara laya ma cikin wannan masallaci masjidin rahma na bayan gwal da yake gaura da kaduna state university ana gudanar da karatun wannan littafi mai albarka kitabun tauhid na shakku محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisi na takwas a jerin wannan karatun wannan littafi muna ƙarshen babin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa karantar da fadan Allah madaukaki da ya ce ban halicci aljanna da ɗan adam face don su bauta bi ma'ana dalilin samar da mutum da aljami a doron ƙasa shine bautar Allah muna kusan ƙarshen babin a cikin fihi fawa'id fa'idoji da malam ya tattaro a cikin babin bayan ya jero mana ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine akidan ahlus sunna wal jama'a duk lokacin da ya kulla maka babi zai kawo maka aya zai kawo maka hadisi sannan ya raka ayoyin da hadisan da zantuttukan magabata wannan shine asalin tsari na magabata malam ya ce al-ishirun matsala ta ashirin jawazu taksisi ba'adin nasi bil'ilmi duna ba'adin ya ce jawazu taksisi ba'adin nasi halaccin keɓanta wasu daga cikin mutane bil'ilmi da wani ilimi duna ba'adin banda saura. Yana ya halatta a matsayinka da malami kana da ɗalibai za ka iya keɓanta wasu ɗaliban da wani ilimin da sauran ba ka ba ina ma ya turo mana wannan fa'ida shine hadisin mu'azu ɗan jabal wanda imamun bukhari da muslim suka rawaito lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye mu'azu nan jabal akan jakinsa suna tafiya kaga daga shi sai mu'azu ba wanda ya san wannan karatu har ya ce ya mu'azu atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah qal qultu Allah wa rasuluhu a'lam qal haqqu Allah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشره فيتكي معاذ بن جبل الله يقال يجاء بريسا yace muna goye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni akan jakinsa sai ya juyo ya kalli mu'awu ya ce ka san haƙƙin Allah a kan bayansa kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi a kan Allah mu'awu ɗan jabal ya ce sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da manzansa su suka fi sani wannan kalmar wannan furuci ana faɗi ne lokacin da manzon Allah yake da rai saboda Allah na masa wa'ayi. sannan ya kai wa sahabbansa bayan ya rasu ba a cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai ba ta faɗin haka saboda wannan shine asalin tsawarar tauhidi sun san cewa Allah kadai ya musani sani, sun ce Allahu a'lam saboda magana bai da rai kuma kuma addini ya riga ya cika saboda haka kila ni ban sani ba amma ba a kore wani na ya fi ni sani saboda haka ba zan ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ce Allahu a'lam Allah shi ya fi saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli Mu'adh dan Jabal sai ya ce masa haqqullahi 'ala al riba. haƙƙin da Allah yake da shi a akan bayin sani da kai kenan an ya'buduhu wa la yushriku shi ba. bayan su su bauta wa Allah kada su kuskura Ka haɗa shi da abun bauta bi ma'ana su yi tarayya da shi a wajen bautata masa wa haƙƙul ibad ala Allah haƙƙin da bayi ni bayi suke da shi a kan Allah wanda shi Allah ya daura wa kansa Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a Allah ba zai taba azabtar da duk wanda ya mutu bai taba tarayya da Allah da kai ba wannan maganar ma'azu balarabe ya san ka'idojin larabci Allah yu'azziba man la yushrik shi shay'a cewa Allah ba zai kaba azabtar da duk wanda ya mutu bai taɓa shirka ba Allah ba zai azabtar da shi ba kaga wannan romo ne mu'azu dan jabar da ya yaji wannan magana yace ya rasulullah ya ba ni Allah kuma shirin nasa ashe ba na yi wa mutane bishara irin wannan romo sai mu zaza ce la la tu bashiru in eh, eh, karka kuskura ka musu bishara ki? ne hikimar in ka musu sai su shanta ke hikimar wajen Allah kamar yadda yau musulmi zai ce maka ai musulmi baya da wama a wuta amma zai shagiya zai yi tata zai yi zina zai yi almundana zai yi duk wani aiki na gaba amma zai ce ma ai musulmi baya da wama a wuta kuma in ka mata ce ke kai malam a takwa ba gona ai tsoron Allah a rage shi saboda haka ai ba sai ka zo kana kaza ba ai Allah ya san wanda ya fi tsoron sa ai in ka kana da tsoron Allah za ka gani a aikin sa mu'amalar ka da mutane za ka bayyana cewa akwai alamar tsoron Allah tattare da kai to kaga a wannan zaman sahabbai da yawa sai na baka mai san wannan ba sai suna umar kaga sai suna bakar shi ya fi kowa kusa da manzon Allah saboda tun suna yara suka kano tare amma bai san wannan hadisin ba sai suna umar da suke tare a ce maza Allah ya fita da shi da sai na bakar da umar maza Allah ya shigo da sai na bakar da umar bal ma hasili wata rana maza Allah na rike da sai na bakar a dama umar a hau ya rike hannayensa ya ce ha gaza nuba'atu yawmal qiyamah yake haka za a tada hukumun nan ranar zuciya kaga tamkar yana gaya maka a wuri ɗaya za a bace kuke nan kuma a wajen ne aka bace shi ba to kaga duk wannan yana nuna maka alamar kusanci da wa'annan sahabban suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ran ka tabbun su kula ba'ul arba'a ba da ta wannan karatu mu'azu kadai ya sani saboda shi kadai maza Allah ya gaya wannan kenan babu laifi malami zai iya ta ɗalibi daga cikin ɗalibansa da wani ilimin da bai gaya wa sauran ba kaga saboda wata falala da kuma kusancin da ya samu da dama wanda sauran ba su samu ba ana fahimtar wannan to kaga wannan yana ƙara nuna maka daraja na ilimi shi ne ka'idar da Allah ya ba ilimi ya ba annabi Musa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo wurinsa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin zan iya rinka ka koya min daga cikin abin da aka koya maka aka sanar da kai na shari'a kenan adadi idan ya zo karatu wajen malami yana bukata ya kiyaye ƙa'idojin da malami zai bada matuƙar ƙa'idar nan bai saba wa dokar Allah ba sai ce in haka lan tastati'a ma iya sabara sai fikin ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam kai ba za ka iya hakuri da ni ba shikenan ba lallai bane malami ya zama na cewa ɗabi'arsa ya zama daidai da wancan malamin kowane malami da ɗabi'ar da yake da shi wanda ya sha daban da wancan akwai wanda yana da hakuri akwai kuma wanda ba yi ba akwai wanda yana da sauƙin mu'amala akwai kuma wanda yake da kaushin mu'amala to duk kaushin mu'amala da a matsayin ka na malami in dai kana neman jirgi dole ka hankula da kaushin mu'amala don abin da yake da shi na ilimi ka koya ana gane ma baka ce shi wannan malami ya cika kaza in ba za ka iya wata ka koyi amma kuma ka aibanta shi ana ganewa sai ya ce wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ta yaya za ka iya haƙuri da mutumin da ba ka da masaniya a kansa bi ma'ana ba ka san shi ba ai sai kai mu'amala da mutum da ke sanin waye shi annabi Musa ya ce qala satajiduni in sha Allah sabiran wa la a'si laka amra sai ya ce za ka tadda ni mai haƙuri kuma ba zan taɓa saba umarnin ka ba ba an samu shan ba qala sai hijir ya ce mai fa in ittaba'tani in har sai ka bi ni fala tas'alni an shay'in hatta fi unfita laka minhu dhikra kakka kuskura ka tambaye ni akan wani abu in ka gana nayi sai in ni da bakina na gaya ma da ni amma da abin da ka ga ka yi hum to wannan kisar shine sufaye suka ɗauka suka fesa guba a aƙidarsu suka ce to in kana gaban malam baka da hurumin ka tambayi malam ɗaya ke sai suka ce ƙa'ida ta biyu wai kun inda shaikika kan mayyit bainul muhassinin ka tsaya a gaban shehin ka kamar matacce tsakanin mai wanke su ka mutumin da ya gudu ka ga sai za ka juya ne ko to kenan duk abin da shehi ya yi daidai ne to shi sa suke da wata ka'ida shine ma'siyatul awliya afdalu min sa'ati man siwahu saƙon Allah waliyai ya fi biyayyar da ni da kai za mu yi wa Allah duk wani waliyi idan ka saba wa Allah kai a zahiri ne kake ganin sabon Allah to sabon Allah nan da ya fi sallah da azumin da ni da kai zahiri wannan ita ce ka'idar su duka me yasa saboda shi waliyi yana da ilmun ladunni yana da ilimi da yake karba direct daga Allah kai kuma baka da wannan ilimin saboda haka kai ne za ka iya ganin cewa sabon Allah amma shi a wurinsa ba saban Allah ba ne. duk wannan fakirsan a ciki suka yi wannan ittifaqan na ƙarya suka fitar da shi cewa to ai ga shi annabi Musa annabin Allah ne ban ulul azmi min ar-rusul shi kuma Khidir ba annabi ba ne waliyi ne to ga shi ya yi wani abu da yake a zagi zahiri saban Allah ne ga annabi Musa amma kuma a batini ba saban Allah ba ne. ka san da suka to ka ji duk wa'annan bayanan da kake ji suna faɗi da inda suke wannan istinbati na ƙarya a cikin sa to malam yake ce maka ya halatta malam zai keɓanta ɗalibi da wani ilimi da ya bai ba sauran ɗalibai ba ga magana ya ba mu'azu ɗan jabal wannan ilimin sahabbai sai na bakar su umar su usman da ali da asharatul mubashirin da janna da sauran sahabbai wanda al-muhajirun wal ansar ba wanda ya sani sai mu'azu dan jabal kaga wannan yana nuna kebanta wani da ilimi kafarin wasu ana ganewa to shi ne wannan fa'ida Al-Hadi alhadiyatu wal ishurun malam yace fa'ida na 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam li ruku'i al-imam ma'a al-irdad alaihi Allahu akbar yace tawadu'un manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya nuna tawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li ruku'il himar saboda manzon ya hauja dan adam ne kowane dan adam daraja a wurin Allah wanda ya fi kowa daraja a cikin halittun Allah ran ranka su amma ya hau jari kai kila kansila ne kadai ka ce ka fi karfi ka hau ko ka fi karfi ka hau mota mota iri kaza ko dole ce iri kaza da kaza ko kuma kila wadata sai Allah ya maka da dukiya ka ce saboda irin tarin wadatar da kake da shi ka fi karfi a kawo mota iri kaza gidanka haka ne ko to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hujja ki kaga dai ga ki da daraka da mai kuɗi kowa zai iya mallakar da na a'a yanzu ai wannan kafin ai da san cewa manzo bane shi a wannan lokacin to yanzu ga shi nan annabin Allah kuma ya huda shi kamar a ce gwamnan da ku ne ku gan shi akan zaki ya zo wucewa zai yi a ai ba zai yi ba ana ganewa kaga wannan yana nuna tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ruku'il imam saboda ya hauja shi ma al-irtadi alaihi ba ma da kin kadai ba tare da ya yi goyo a bayan jakin wanda ta gaba nuna wanda ne a ce kai kadai ta zo kai kadai da zai ce akwai kamar ka kuma da goya wani ta wata nuna ce nan ne akwai compliment humility ya ɗauki kansa cewa ne ba kowa ba ne shi to yadda ka ɗauki kanka kai ba kowa ba ne sai ka ga Allah ya tusa kwanjinin ka a gidan mutane amma lokacin da ka ɗauki kai kanka wajen tsiya sai an ya cire kwanjinin mutane ba za su dinga da kima da daraja ba ko da malami ne kai ko da basarake ne kai ko da mai mulki ne kai lokacin da kai abin da sai ka mutane ba ba su damu da kai ba sai dai a dinga tsakka ne ba ana ba ba ko su wannan ya nuna tawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi haka sahabbai suka yi sai da na Umar lokacin da aka buɗe Falastin mutanen falastin suka ce ba za su miƙa ta ba ga hannun kwamandan yakin sai da yi na umar ya aka tura wa sai da na umar sai suka hau kan jaki da shi da abu mai da amir da ba to su jaki kuma guda ɗaya ne abun hawan guda ɗaya ne in wannan ya hau wannan na ja in aka kai wani waje sai ya sauka sai wannan ya hau shi ma wannan ya rike haka suke ta tafiya har aka kai lokacin da za a kai hawa na ƙarshe da za a shiga falastin sai ya kasance abu mai da zai hau sai da na umar kuma ya jara ya ja abin hawan zafin sai abu mai da ya ce ta yi da sake ni ban yadda ba ya ce na haƙura na san wancan da hawa na ba zai yi mu shiga garin nan kana amirul mu'minin a kanka kana tafiya takalmi a wuya ya tattaure takalmi ya sa a wuya saboda bai jin tafiya ake ta yana mana kai amirul mu'minin a kanka kana tafiya ya ba ne maka ya ce ni na tabbatar da hawa na kai ka hau ni in rike masa bi dan ba na so a yana mana kai kaga ashe kenan ba laifi ba ne mabiya su girmama shugaba kuma su kiyaye mutuncin wa shugabansu wannan yana daga cikin addini mutane yau haka ga kana girma mai shugabanni sai a ce malam ya ja baya ana ganewa wannan addini shi kenan sai sai da na umar ya kalli abu ubaida ya ce da wani kare ya faɗi wannan maganin da na lalatar sai ce ina kawun azilla ya ce mu dukkan da kake gani da mutane ne kankantar فأعزل الله بالإسلام يوم في على يوم قبل المدرج سيتي فما نظرت غير العزة بغير ما أعزل الله أعزل الله جنوك جدا هو أما أي من المسلمين مكة جدا ولك عفاد أحدين الحضارة سي الله يا أن أن تنزل سمد هذا حوجه مدبين مدى الله أنا قال wannan mu'amalar da aka ga sai na Umar da shi suka girmama shi wasu ma suka fada gaskiya ana fahimta to kaga tawaru babban abu ne wanda ake so gawa ga kowa shugabanni da kuma mabiyansu gaba dalilin haka ne wani wakilin kisra ya shigo garin madina sai yake tambaya ina shugaban musulmi shine umar dan khattab sai aka ce ai baya ciki yana wajen madina yana shakatawa sai wani sahabi ya ce mai zo kalili mu je da kai in kuna maka shi suna zuwa sai ya ga sai na umar shi kadai kilo al'amari ya kwanta ya ɗauki takarunsa ya haɗa kamar yadda kawai suke yi shi kilo da shi sai ya ba ya daura a kai yana kwance yana zuwa ya aka ce mai haza amirul mu'minin wannan shi ne a amirul mu'minin wannan mutumin sai abin da mai tafi a zuciya sai ce haza halu rajulin tahshahu mulukul duniya. wannan shi ne halin wannan mutumin wanda duk wani mai mulki a duniya yana jin tsoronsa sai ka kai shi ya ce ya rubar faqad ajalta fa'alinta da rasihar ba ya ce lallai ka yi adalci ne ka samu aminci har ka samu kwanciya kai kada ya ce ga shugabannin suna tare da masu kare su masu kulawa da su da tsare su masu tsaron su duk wani sun kakkare su da mutane amma kai kada ya nan lallai ka yi adalci ne shi sa ka samu aminci a cikin mutanenka har kana iya kwanciya mai rai kaga wannan yana nuna maka tawalu ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawalu sa shi ne ya hukunta shi yanzu ko a ko kura aka zo da shi a nan wani yanzu ya dan mau dan rage maka hanya sai ce na gode shi ne ke haɓa a kan ina hawa a ko kura hanya sai a yana Allah ya ji dan shek Abubakar Mahmud Guni ana masa tambaya tawarugunsa ina ne ya samu tawarugunsa da ya ce ba ko ina ba ne face rayuwarsa a sudan ya ce zamansa a sudan ya masa tasiri a irin wannan tawarugun haka ne kuma gaskiya duk wanda ya je sudan bai koyi ya zauna ya rayuwa a wurin da koyi ta ba to ba na tsammani a duniya akwai inda za ka je ka koyi tawarugu sai ka ga gobe su ya zo ya shiga mota ya shiga mota ba mota ba mota bus tare da mota na haya kuma ya zo ya shiga mota ba wani zama zai ta ya da kan haka kuma galiban a sudan aka zo mota ya zo tsayawa wajen bus stop shi ba tsayawa can ke yi ba zai san rage ne sai ka sai ka da shi kuma ya ƙara ba ko ka ga professor ya haka kai kana tsammanin dan Najeriya zai ce maka in professor zai maka wani abu akwai wani shugaba ne na jami'ar da cikin jami'o'in Najeriya ya zo Sudan dalilin da ya kawo shi Sudan shi ne ƙasa ta nemi admission a medicine a ABU ba a ba shi ba ba ba ta ba a matsayinsa kuma gani ba ya buga ya buga ba a ba shi ba to ita yar tana da hawa a sudan tana da rana sai ta ce ta kira ta take ce mata ba shi ba shi ita kuma ta take su ba a ba ta ba sai ta ce mata to ta turo mata abin da tanta waye tanta na da zuwa cikin wayar da ta turo ta sallah ta ce to ai a nan kin cancanci a baki saboda da abin da ake requiring na wayan tashi shi ne sai ta tura mata bayan awa ya kika wajen kawar ta tura a mantin da jami'a ibrikiya al'alamiya nan na yi digiri sai aka rubuta mata an ba ta admission sai aka tura mata admission ɗinka ita kuma sai ta tura wa kawar ita kuma kawar tana gani sai ta tura wa mahaifin shi uban da bakin sai ke gaya mana wannan sai yake cewa kai shi bai yadda ba messi ya mutu kamar najeriya ne ya ko yadda aka mai da shi kowa uba sai wani da wani sai suka suka auko jirgi da shi da matarsa da yar sai suka zo sudan da suka zo sudan yanzu ya zo ne don ya tabbatar shi yar ta samu a tushen da bai sai kowace samu ba da ya zo sai yake cewa yana so ya za a yi haɗu da wato vc na nan jami'a sai muka ce ma yayi haɗuwa da vc abu ne mai sauki nan muke kalla tare da shi cikin masallaci kuma in ya fito za ku ma gaisa da shi muna cikin magana sai ga vc a gaban muna magana vc ya ga takalminsa guda daya ɗayan ɗalibai da ɗalibai suke an ya ne yana duba ina ɗaya yake yana ta a da kawai sai shi shi ya shi ya shi ma sai muka ce mai to muka da da ba ta aka gama komai ya babu rana da lokaci inda za mu zo mu same shi shi ne sai yake gaya mana ya ce ko da bai sai wata ba sai wata ne ne ba shi a matsayin da yi a Najeriya sai mu hukmoki na department da cikin department ɗin jami'a ya wata ne bai ganci ba ya ce shi in ya zo ba sakamakon da ba ya ba ake yi haka ya ce ya ce in ya zo sai a ajiye mai takalmi ya sa in ya fito kuma wannan da ba shi ne ke gaya ba kuma wannan a garin nan yake ina gaya maka wannan Allah ya samu dace Allah ya samu dace ana ganewa to kaga wannan alama ce ta tawadu ni din nan na sha cin abinci da lakcarori na wani lokaci ne muna muna karatu ya ce ka za ka ce mai dawa ya ce mai na haka in ce kaza da kaza da kaza ya ce a ina ka karanta in ce littafi kaza littafi kaza sai ce wa ɗalibai ku je ku ko bayanin nan da ya a littafin nan da ya kaza haka ne ko ba haka ba nan ka yi wa lantara da gani ka yi wa lantara da gani ka ko ai haka sai ya gaya wa ma abokansa a ci uban yaron nan yana so ya kuce haka ne ko ke eh, na basuri daban na balarabi daban musamman ma na mutanen suya mu gama musu da shi ba aji muna fitowa ya rika a duniya ce mu zo mu ce bacteria ya sai mun jus ya sai mun abinci da kiba yau ka gaya mai na ta zai ce ai za ka bare da shi abai mu ci abinci a yi wasa da zaɓe ka ga mutum ka iya ku zauna wasa da dariya nan da ranka ne kai barka ya maka ni na ga jin din ki fasta ta ne hafanki din ya zauna da cook suna cin abinci ka ga mu wanne wannan ana jira din the whole din ya zauna da masu shara ba masu gadi ba masu sharan department suna cin abinci da sami kai ɗalibi ka zo wuce za ka san cewa wannan lokaci kuma ka zauna a yi a ba ka ci waye da ana ganewa to ka wannan alama ce ta tawaye daukar kai daukar kuwa kuma idan ya zo ya fara maka karatu za ka ce wahayi ake masa sai ka ga mutum kare na shi amma in ya fara zanzan kowa ilimi wala ta kare da kanka kaga wannan yana da cikin ɗabi'a ta manzon Allah tawadu to mutumin da shi ta za ta ce ma rawa ma ahadun lillahi illa rafa'ahu ta'ala babu mutumin da zai an da kansa domin Allah sai Allah ya shi kuma ba bawan da zai girmama kansa bi ma'ana ya kamba kansa sai Allah ya tabbatar da shi Allah ka shirye ku malam yace الثانية والعشرون الثانية والعشرون jawazin irzafi ala dabba ya ce matsala ta ashirin da biyu halaccin kai goyo a kan dabba shi ne jakin da maza Allah ta kaba da koyon da kai kaga ya nuna ba haƙƙin jakin aka shiga ba Kuma maza Allah ba zai gani a kawai haƙƙin jaki ba saboda ya ce fa'ati kullu bi haqqin haqqahu da muka faɗi daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zuriyarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayensa ya yi albarka a cikin al'amarin rayuwarsa mu ma ya ba mu ikon yin abin da Allah zai yarda da mu ya ba mu arzikin da mu yi kwatankwacin wanda ya kofe da nasa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha